aminu hamisu mataimakin manajan hukumar ndic ne shirya bauchi a tattaunawa mu da shi ya fayyace irin bankunan da rufewar ta shafa a daga shekara 1994 zuwa shekara ta 2023 cbn ta janye lasisin bankuna guda 754 amma bankunan nan ba manyan bankuna ba ne kadai akwai ƙananan bankuna ma a ciki a manyan bankuna ta janye lasisin guda 49 sannan ta janye lasisin ƙananan bankuna guda 650 wato microfinance bank kenan eh. da 49 na manyan bankuna da 650 na ƙananan bankuna da kuma su bankuna masu yawa mutane gidaje su ne guda 754 janyewa ne ko kuma rufe wayannan bankuna su wa'annan guda 750 eh, rufe su aka yi saboda eh saboda sun samu matsala ne CBN ta janye lasisin su to ganin cewar a jiya talata ne aka kaddamar da bikin ranar ajiya a banki a duniya domin wada kan jama'a da kuma gabatar da kasidu a wuraren da aka gudanar da tarurruka don faɗakar da mutane muhimmancin yin ajiya a banki na tuntubi ajiya ba zarma kwantolan hukumar ndc da ke shirya bauchi don sanin ko 'yan najeriya suna da azamar yin ajiya a bankin? 'yan najeriya suna so su yi da su a sai ajiya to amma babban matsalar da ake samu ba sa samun irin wa'annan faɗakarwa idan aka ce za a riƙa yin wannan faɗakar ai ka je a wajen mutane da yawa manya ne gashi kuma sun je makaranta amma kaga ba su san cewa wannan abin ga muhimmancin sa amma kamar kata da mutum ne daga bacci ka ce masa a duba ga da bai sani ba to shi faɗakarwa shine babban muhimmin wannan abu da ya kamata a yi kuma idan aka yi a cikin mutum goma in ka samu mutum biyar suka kai kudin su baɗi sai ka ƙara wani haka haka har kafin ka ci wani abu haka kowa sai ka ga ya zo ya yadda da abin yana ajiya sannan in ka kai kudin ka a bankin nan amfanin mu shine muna baka wannan kariyar mu NDIC ko da bankin Allah ya tsare a ce misali za ta abin ta shiga matsala NDIC ya so su biya kuɗin da ka ajiye a wajen a ɗaya gefen kuma na ji ta bakin wasu 'yan najeriya kan batun ajiyar kuɗi a bankuna ga abin da suke cewa sunana moses Luxa kadam to kaga baka da shi baka koshi ba ina zaka je ka saving ai sai kana da kuɗi da yawa ne zaka je ka je ka dan ajiye ajiyansa to baka da kuɗi ka je ka ajiye ajiya me misali mm. yanzu haka idan wata ya kusan karewa to muka shiga matsala da yawa don wanda muka dan samu ya kare to kaga za ka je ka nemo bashi ne to in ka kare bashi kana karban pension sai ka biya su kaga sai ka biya masu bashi sai a barka da bako ne sai kana dan jira dai sai da kuma Allah ya kawo an samu sai ka biya masu bashi eh, yawa don haka me zai samun jin saving ba zai iya jiyan komai ba eh. babu kuɗi suna sunana Suleiman Hassan Isa Bagale da farko alhamdulillah ni da na ga wannan rana da ban santa ba ma mm. yanzu na zo na santa to na yi murna da saninta kaga an ana haka mutane ma za su kara san wannan rana da mahimmancin wannan rana eh. to a ƙasar nan ni me zan adana yanzu wanda ban fi karfin abin da nan ci na kwana uku ba ban da abin da nan ci na kwana uku to amma shi wannan abin da aka ce a adana shin yana da muhimmanci to taken ranar yin ajiya a banki a wannan shekara shine ka nemi galaba a kan yau ɗinka, domin raya gobe Abdulhamu Muhammad waya Amurka daga Bauchi a Najeriya